'yan kallo su rinka gane wani abu ka san ita wato shi wayo baya sai da ta sannan kuma ba za ka taba ji an ce karyarka ta kare ba gaskiyarka ta kare ba sai da ce karyarka ta kare ba ka taba ji an ce gaskiyarka ta kare sai da karyarka ta kare yanzu mu ɗauki adadin shekarun da wato alhaji ali nuhu ya a cikin masana'antar nan da kwalitinsa da daɗewarsa da nasarorin da allah ubangiji ya bashi wannan shine ya tabbatar mana da cewar gaskiya da ya rike da kuma kyakkyawar mu'amalarsa da mutane a masana'antar da kuma wato tsayawa da kulawa da kiyaye abubuwan da za su zubar da mutuncinsa shi ne ya kai shi ga wannan nasara da daɗewar da ya da shekarun da ya a cikin wannan masana'anta amma idan muka tsaya muka duba muka ɗauko layin 'ya'yan kuyangun kuliya ga 'ya'yan kuyangun kuliya nan yadda suka zo suka ruguza mana masana'antar nan tun da muka ga daman suna cururuwar shigo wannan ba adadi from norway to wallahi tallahi mun san akwai matsala sai sun zo sun haifar salam salam na ga videos na ga comments jaruma ita mai sa ba a mata haka ba ai jaruma ba haka aka mata ba waye waye kaza da kaza da kaza kun san allah babu wanda suka bari kowa suka raina ba wanda suka bari ni ma lokacin na yi arrestin gaskiya zalla fauziya salisu sa'idu sai bayan kwana takwas suka yi satin ina up sai aka kira ni akan in zo za mu kai fauziya court na zo kenan na soka daga mota in kuka yi notisin wannan vidiyon police headquarters ne za mu shiga ne aka sa sa suka ciccikume ni sa suka kakkama ni dan kawai ai wannan video in wannan video in kuma 2 seconds din da za a yi recording a ce an yi arresting in ka sa sun yi arresting in ka is enough don kawai ai recording in ka a kaskanta ka a wulakanta ka kun gane amma wallahi ba wanda suka bari ko suka raina amma kusan rayuwa wani in ka mishi abu zai haƙuri ya ƙyale ka wani kuma ba zai haƙuri ya kyale ka ba so Allah dai ya kai ina zuwa ustaz ina zuwa karanta daga nan karanta dan Allah ka daga murya uh, salam big sis how are you hope you are good please if you're less busy i would like to see you please so alaikum assalam sai na da ke ta ai ni ya iska ba zan hana ki hukunci ba tsaya mana Dama magana da ke kiki. Karanta mu. magana da ke kiki ustaziya. To shi kenan ni bana bukatar ka karanta ina zuwa. Karanta ita da kanka za ta karanta. Eh bana so kina kina ba ni ba ni ba. Zan ne ta karanta da kanka. Ba ni ne in karanta. Karanta chat ɗina da ke. a daga hannuna. daga hannuna. karanta. Daga hannuna. Bani bani. Ya ustaz. Kanta Hadiza, ban ji daɗin abin da kika yi wa Amina Amal ba. A matsayinki na babba mai hankali kuma wanda duniya ta shaida yake da mutuniyar kirki mai aikata alkhairi na san abin da ta yi bata kyauta ba amma yanayin nan duk wanda ya ga yanayinta ya san tana bukatar addu'a da nasiha na tabbata masu zaginta da masu yaɗa tunanta wallahi inda ƙanwar ku ce ba za ku taɓa yadda ba nan jama'a kusa ido zan rika ɗora muku account da yake na ɗan fim waɗanda an yi su ne kawai don cin mutunci na da zaki na ina nan da su ina nan da abin da suke dorawa sannan still duk abin da ya wuce ya wuce wallahi amma daga yanzu duk abin da suka dora na cin mutunci na ko na abin jama'a abin da haƙuri bai baka ba rashin haƙuri ba zai ba taɓa baka ba Don Allah don annabi mu yi kokari mu fi karfin zuciyarmu kada mu je mu nema faɗa, balantini idan har fadan nan ya zo mu ce za mu tsaya mu yi saboda baka san inda za ka buga a jikin mutum ba mutum ya faɗi ya mutu ka je ka mare mutum mutum ya faɗi ya mutu ka zama ajalinsa ba abin da za ce za ce wane kaza ya kashe wane kaza to menene a nan ka jefa kanka a cikin bala'i ka jefa iyayenka a cikin masifa wata rana za a yi mana abu yes it's very hot but menene Allah ma muna masa laifi yana yafe mana balantane mu 'yan adam me yasa ba za mu yafe ma junanmu ba mu zauna lafiya da kowa mu zamto masu ba mu kanmu haƙuri jama'a a dinga haƙuri da juna a dinga haƙuri malam sani malam malam malam sani danja malam <laughs> Hang on, hang on. My, my Gamala. Yes. Gamala. Gamala. Gamala. Yeah, Gamala. Gamala. Gamala. Gamala. <laughs> assalamu alaikum wa rahmatullahi wa na mutanen jihar kano a hakika lokaci yayi da ya kamata mu sanya kishin jihar mu abin da ya kamata mu dauka shi ne take ne zamu mu wa kanmu kano first mu aje dukkan wani bambancin siyasa gurin kuma jihar mu domin ci gabanta hakika ba an gwamnati kudancin najeriya sun yi nisa a irin wannan al'amari saboda haka ina kira gare mu kallo saboda yan kallo mijin a taimaka mu fa'iza ta koma gidan mijinta ta ci gaba da zama cikin rufin asiri to zaman me za ku yi wallahi asiri suka mu ina cikin wani ne malam tashi ka fita a ci da nake ba tashi ka fita a ruba min asiri namijin kishi dan akwai wani dan hadisi mai dan rauni a dan lalubo in amfani da shi in hau kai in zauna ka ɗauki kaddara kamar ka ɗauki kaddara ka mance lamarin ka gaskiya zaman ka kai da ita ya haramta bai kamata muna cikin soyayya da walwala ka zo mana da irin wannan abu dan Allah dan annabi ku cece na abba ka halin me yake abba akwai matsala wallahi shikenan ku kuma zaka da mata aure sarkin uban kishin duk duniya na mijin kishi na dade ina neman matar da zan aura ban san ba bana